Assalamu alaikum, ya ku jama'a maza da mata, musulmi da Kirista, ku duba yadda ‘ya'yanku suke tambadewa a makarantu, wai ku sai ku ce ba za ku aurar da yara ba, sai kun tura su sanyo karatun digiri, to ku kun tura su yi karatun digiri, su kuma sun je suna koyo karatun iskanci, ku duba dai ku gani, yarinya sai ta daina kwana a hostel ta koma kwana a ɗakin saurayinta. shin wannan dacewa ne eh ku sai ku ce ba za ku aurar da su ba sai sun je sun yi muku digiri to sai ga yarinya ta dawo gida ita ba kamila kamila ba ita ba ustaze ustaze ba amma na ciki na ciki na zuci na zuci ta dawo tana dokin komawa kai baka san me yasa take dokin komawa ba ita kadai ta san abin da yasa take dokin komawa saboda a gida ba mai biya mata bukatarta ta girma ta isa aure amma ba za a mata aure ba to ina jan hankalin ku iyaye ku dinga ma ƴaƴanku aure da wuri don yanzu wannan lokaci zamani ya lalace samari 'yan mata gaba ɗaya an haɗa an haɗe an ɓaci an lalace ku duba dai ku gani yarinya sai ta daina kwana a ɗakinta ta koma kwana a ɗakin wani ƙato ‘yarka wacce ka haifa kuma kai za ka cutar da ita da kanka da ƙashin kanka wai kai mata aure kai ba za ka yi mata aure ba to ku duba da gani abin da kuke yi shi ke jawowa wai ku ce ba za ku masu aure ba kuma sai ya jawo hanyar lalacewansu yanzu kuke da laifi ko kuwa suke da laifi eh su suka ce a tura su inda baka tura ta ba za ta je ta yau to iyaye dai a kiyaye ubangiji amana ya baka sai ka daure ka riƙe amana nan da kyau ba wai kai salwantar da amana da ubangiji ya baka ba Allah ya baka amana ne don ka tarbiyyatar da ita kuma dole eh, na ce dole Allah ya tambaye ka kuma dole Allah ya tambaye ka ya kiyaye